sakamakon wasannin da aka buga jiya na cin kofin european league na shekara 2016 zuwa 2017 jiya kungiyar kwallon kafa ta fanabat ta samu nasara akan feyenoord da ki daya da babu manchester united ta samu nasara ita ma akan zuriyar da ki daya babu astana kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da young boys yayin da olympiacos suka sha kashi a hannun apple da ki daya da nema kabala kuwa sun sha kashi kuma a hannun mens ne da ci uku da biyu yayin da etenia suka sha kashi a hannun andalus da ci daya mai ban kaushi don da sun samu nasara akan tel aviv da ci daya babu zenit zenit kuwa sun lallasa az alkamas ne da ci biyar da babu yayin da roma suka samu nasara akan afra da ci hudu da nema apple biya sheba kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da southampton yayin da shell koko suka samu nasara akan salzburg da ci uku da daya haka kuma a yau za a cika gaba da wasan premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 mako na bakwai inda yau din kungiyar kwallon kafa ta everton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta christian palace ranar asabar kuwa gobe idan allah ya kai mu ga watan oktoba na shekara 2016 a bangaren premier din swan city za su fafata da liverpool yayin da hull city za su karbi bakuncin chelsea west ham united ko za su buga ne da middlesbrough yayin da sunderland za su hafata da west bromwich watford ko za su hafata ne da afc bournemouth yayin da ranar lahadi biyu ga watan oktoba ne shekarar da muke ciki manchester united za su karbi bakuncin stoke city tottenham ko za su kara ne da man city leicester city za su buga da southampton Burnley ko za su buga ne da kungiyar kwallon kafa ta arsenal har ila yau idan aka koma bangaren spain la liga a yau din za a fafata wasa shi na mako na bakwai inda real society za su kara da real batis ranar asabar kuwa ɗaya ga watan oktoba za a fafata tsakanin granada da leganes sabila ko za ta karɓi bakuncin alabes ne osasuna za su ta da las palamas Deportivo La Corona kuwa za su buga ne da Sporting gizo Ranar Lahadi biyu ga watan Oktoba da muke ciki na 2016, Valencia za su buga da Atlantico Madrid, Real Madrid za su karbi bakuncin Teba. Malaga kuwa za su ɗauki kira da karbi bakuncin atlas ne yayin da espanyol za su fafata da villarreal celta vigo ko za su karbi bakuncin barcelona ne idan muka dawo nigeria kuma a yau kungiyar kwallon kafa ta BOA Flamingo mc da ke cikin garin Bauchi za su fafata wasan neman shiga gurbin cin kofin zakaru na kungiyoyin kwallon matasa na cikin garin Bauchi wanda za su Flamingo za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta jabel da ke cikin garin bauchi misalin karfe hudu na yamma a filin kwallon kogi da ke cikin garin bauchi shi dai wannan gasa ana yin sa ne duk karshen shekara ƙungiyoyin matasan cikin garin bauchi su suke haɗa wannan bisa karkashin jagorancin ƙungiyar matasan fatawa na jihar Bauchi mai suna yorka wanda ke ɗauke da ƙungiyoyi a karkashin ta sama da ɗari inda aka kasa yankin cikin garin Bauchi har rukuni biyar a rukuni na farko akwai yankin railway akwai kobi akwai dawaki kofar idi sai yankin jahu a kowane yanki ana bukatar kungiya guda shida za su wakilci wayannan wanda zai zama kungiya talatin da biyu sai a hada da kungiyar da suka samu nasara na wancan shekarar zai ba mu millan kungiyoyi talatin da biyu wanda za su fafata a tsakaninsu a samu ɗaya da zai wakilci yankinsa. ta lafiya.